a'a yar uwa baki san ba a nan take ba wai an danna godari aka me yake faruwa me yake damun ki ba na labari kila da kiya ai ba su taimako sun kare miji na yi mutu ya bani da yara a gidan na ya mutu ne an kuma su mara kayan babu mai taimako inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka rayuwa ta koma to daya daya daya kaya dinki a'a bayo Allah daya kaya dinki a gindin kaba kar ki damu kar ki damu ki zama mareniya ba ina zo ki ki a gindin kaba muna nan muna bi ba dare ba rana lungu da sako gori ina ina rike wannan sako ne eh daga honorable kabiru labbu ka a jin ka a irin ku muke nema so yake mu samu irin ku ya muke ku sai ai ina bacci ma kawai zuciya su ta take a basu a basu mai neman dan majalisa jega alerin kwandi kenan a jam'iyyar apc mai alamar tsintsiya ai ce kawai ni ne ce kawai duk inda na samu wanda yake bukatar da kwace da jiki eh. ko ya san shi ko bai san shi kin gani ma ban taba gani ke abin da ya fice ba ke kuma cewa i ya ɗauki nauyi karatun ya aiki. A'a shi kuma? To da me zaki saka mai? Shi zaki zaba? To ƴan ki fa? Aiki wanda bai zaɓe shi ba ne shi har ba haka Allah ki ke ne kisa su kakkaɓo BBC din su kawai su kakkaɓe ranar ranar zaɓe ba su da jam'iyya kawai su zaɓi cancanta. Ka gani na? Eh. idan wannan ne zuwanka na farko wannan channel kai subscribing sannan ka danna karwarwa ta haka ne za ka ci gaba da samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora su akan lokaci